don bukatun kansa yana tafiya har su dukansu suka gaji shi da san ya samu gindin wata itaciya ya ɗaure san nashi ya tsaya yana hutawa sai ya fahimci wannan san yana jin yunwa sai ya kama iccen nan ya hau sama can koli ya ci gaba da ciro ganyen bishiyar yana jehowa san yana ci sai da ya tabbatar da san ya ƙoshi sai ya nemi ya sauko yana duba ƙasa sai ya ga ashe ya yi nisa sosai nan take tsoro ya kama shi ya kasa saukowa yana ta kuka can sai wani mutumi ya zo wucewa ya hango shi ya ce kai bawan allah me yake faruwa ne ya ce na hau icce ne na kasa saukowa sai mutumin ya ce zan faɗa maka yadda za ka sauko amma sai in za ka bani kyautar wannan son naka bafulatani ya ce in dai har za ka sanar da ni yadda zan sauko na baka shi wannan mutumi ya kwance sa ya gyara tsayuwarsa ya ce to saki reshe ka kama ganye bafulatani ya yi murna ya yi godiya mutumin nan ya korasa ya tafi shi kuma bafulatani ya saki reshe ya kama ganye nan take ya faɗo ya mutu shiru har yan uwansa suka biyo sawu suna zuwa suka ga halin da yake ciki sai wani wanda abin ya faru a gabansa ya shaida wa yan uwan nasa abin da ya faru kuma ya nemi a bi sawun wannan mutumin don haka fulani nan suka ce a'a ba za mu bi sawunsa ba saboda ba don wannan mutumin da ya taimaka ba da ko na binnewa ba za mu samu ba da a can sama zai bushe duka duka nan muka kawo ƙarshen wannan shiri kada ku manta ku danna subscribe ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura